karbi gangar dutse marata yan kadale ai marata yan kadale gobe gada ka kogi baba ba mai tare da sai ko sai zai lalo jallo Allah sarki Allah ji Muhammadu dan liman a gaji kan liman dan ka zo kaman wani sarki dan Allah ji kori da tijo mai sayar sayarwa baba kan ya sayo ya sai na hamisa domin shi ba shi cin kasa mare ba Allah da Muhammadu mutumin kirki na ka da ba ce rana dutse an yi karo da kai kan ji ciwo bare ka fada binni ayi bare ka fada binni ayi bare ka fada binni haske maganin duhu dan limayin tanga ko ba yi ba ranar Allah da Muhammadu mai butun goma yi ba daidai kunya ba uban marar uba me uban hangace kai ne uban sa yi jalle a da? Malam Harisa da ya a gara ba maru